Samun 'yancin makamashi har yanzu ya kasance babban ƙalubale a cikin ƙasashe da dama masu tasowa kamar Nijar. An samar da shirye-shirye da dama domin bunƙasa amfani da makamashi mai aiki da hasken rana. Akwai tsammani da aka sa rai a fannin samun lantarki ta hanyar zahin rana domin akwai girkin sashen da ake cema inarsar lokacin. Profesa Abdulmumuni ne na farko da ya fara mai da hankali a kai bisa amfani da zahin rana. Ya ma ingantar da na'urar janyo ruwa da ake amfani da zahin rana wadda tabba da damar ban ruwa na noma kamar a Losa Bango. Akwai wata fusa'a ta sarrafa lantarki da ake cema photovoltaic da ke bada lantarki kai tsaye. Sarrafa irin waɗannan na'urori na buƙatar gwanintar hikima kimiyya mai fa'ida ta haka ne ƙasashen turai suka samu bunƙasa sai dai mu a nan na'urorin dafuwa da zafin rana na shanyar tufafi da feshin ruwa da sauransu su ne muka yi mu ma yi marufan da ke amfani da zahin rana sai dai kash profesa bai samu ya ci gaba da fasa fasa'o'in nashi ba Duka waɗannan tsare-tsare na Nijelek ne? Dukan furjansa na amfani ne zuwa ga Nijelek. Mu mun so mu ƙara ƙarfin sarrafa lantarki ga Nijelek. A lokacin hulɗa ta kanin ƙasarmu da ƙasar Faransa ta ba mu ma'amalar girka wani furjan solar. Walan muka zaɓa don mu yi jarrabawar. A ƙarshe ba mu sasanta ba. Don ana amfani da zahin rana da ake sarrafawa a mayar da zahin lantarki. Hakikan an samu galaba. Jarrabawar farko kenan sai muka ce za mu yi projen da haɗin gwiwar enersol wadda za ta girka tubar sarrafawar fannin lantarki kuma mu nijilek mu tattara kuma mu rarraba lantarki duk da haka ba mu samu jituwa ba sai muka bar tallafin haka ya gudana ne a wajen shekara ta 1980 kuma tun daga wannan lokaci al'amuran suka turke wuri guda bunƙasar da zahin rana a sarrafar da shi gwaninta ce da profesa abdulmumuni ya inganta inda kuma yakin ƙasashe dama ya gwada gwanintarsa a amurka ma akwai na'urorin sarrafa lantarki da anan muke girkawa mu sarrafa ba mu samu hakan ba tunda mun riga mun ce ba ma son tallafin